أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan dare daren litinin daren tara ga watan zulfada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 26 ga watan hudu miladiya 2026 Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake haɗo mu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah wadda ke nan GRA garin kefi jihar nasarawa inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi mai albarka zum'atu da alhadi ila sabil rashad allafar babban malami alhafiz أبو محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي wadda ya rasu hijira shekara ɗari shida da ashirin Allah maɗaukakin sarki ya cikin shekafar ta mishi muna karanta tare da ta'alikin al'allama Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymin wadda ya rasu hijira shekara dubu ɗaya ɗari hudu da ashirin da ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yau kuma shine darasin mu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi inda ma da yake cewa wa kullu ma ja'a fil qur'ani aw sahha 'an al-mustafa min sifati ar-rahman wajaba al-iman bihi wa talaqqihi bit-taslim wal-qabul وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما عملوه وقطع أمعاءهم عما قصدوه بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قال كشوى wa kullu ma ja'a fil qur'ani kuma duk wani abu da yazo a cikin alqur'ani aw sahha 'an mustafa sallallahu alaihi wa sallam ko ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min sifatir rahman na daga siffofin Allah madaukakin sarki mai rahama to duk abin da ya zo a Qur'ani kuma ya inganta ko ya inganta a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na sifofin Allah wajaba al-imanu bihi imani da shi ya zama wajibi wa talaqqihi bit-taslimi wal-qabuli ya zama wajibi mu karfe shi mu yi riko da shi mu miƙa wuya mu karfe shi mu yi riko da shi ko mu kauya zuwa ga alqur'ani da ingantacciyar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa tarki ta'abbud lahu bir radd wa ta'wil dole mu nisanci fuskantansa fuskantan wannan nasi na alqur'ani da wannan nassin na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu fassar mu fuskance shi da raddi ko kuma da ƙoƙarin canza ma'anarsa shi ne ma'anan a ta'awil anan da yake korewa malam zai zai bayani aksam ta'awil din yace wa tashbihi wa tamthil ya zama wajibi karin fuskanci abin da ya tabbata a Qur'ani da Sunna da tashbihi ana da kwatanta ya yake wa kar kuma mu daidaita shi da wani daga cikin halittunsa Yake wa ma a min zalika duk abin da kuma ya shige mana duhu daga abin da ya tabbata a Kur'ani da Sunna ga Qur'ani ya tabbatar sunnan mazan Allah sallallahu ya tabbatar cewa sifa ce daga cikin sifofin Allah maɗaukacin sarki amma kuma a ashkara ya shige mana duhu to a wajaba isatuhu lafzan ya zama wajibi mu tabbatar da shi tun da lafazin ya tabbata wa tarku ta'arrud li ma'nahu sa'annan kuma daga abin da ya zama wajibin kar mu fuskance shi da wata ma'ana ta daban mu canza ma'anan alhalin mu ma'anan saboda ma'anan bata fito mana ba za mu tabbatar haka Allah ya faɗa amma ko ba za mu ba shi wata ma'ana daga aljihunmu ba yace wa ruddu ilmahu ila qa'ilihi sai mu mayar da ilimin sanin hakikanin ma'anan zuwa ga wanda ya faɗa in a qur'ani ne ku ce Allahu a'lam in a sunna ne za mu ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai mu mai da ilimin wannan abun zuwa ga wanda ya faɗa wa naj'alu ujjatahu ala naqili sai mu sanya tambayanmu abin tambayanmu kuma mu zuwa ga wanda ya nakalto mana daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa zamu yi haka zamu yi haka ittiba'an li tariqir rasikhin fil ilmi zamu yi haka ne saboda biyayya da hanyar waɗanda suka yi zurfi suka yi nutso a cikin ilimi al alfil waɗanda suka tabbata a cikin harkar ilimi a rusu asali a larabci ana amfani da shi ne a kwatanta mazauna na dutse kuma ga ce ga wani dutse wani tsauni a gari irin tabbatuwan da tsaunin ya yi shafiyan shi da arrusu an gane ku to waɗanda suka nuna ilimi su kuma ƙur'ani sun haƙi su da huna. ma'ana sun tabbata ilimin ya tabbata ka san kwacin yadda zuci tabbata a ƙasa an fahimta ku sai mu bi hanyar irin waɗannan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yabe su الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين سنة لا ألا مأوك إن كي يجيسو أتكل لبتات فلنم بينا للتات لقوله لفتنس سبحانه وتعالى يتي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا التي ودن سكا تبتا سكا نزوه suka cika suka batse da ilimi ya ƙonona suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi shi wanda ya ya shige mana duhun da mu fahimci ma'anan sannan ba amma duk da haka mun imani da shi kullum min inda rabbina duka da gurin ubangijinmu ba tare da yadda suke yi su ma ba ka neman su ba wata ma'ana daga cikin aljihunsu suna imani da shi suna tabbatar da shi da lafazinsa to mu haka zamu yace wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wil yace kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa wajen zargan waɗanda suke neman su canza ma'anan abu ko su ba shi wata ma'ana da bata dace da shi ba ko su kirkiro wata ma'ana daga ajinsu Allah sai zarge su da yake yake fa amman ladina fi qulubihim zaygun yace amma waɗanda zukatansu a karkace su waɗanda zakatansu ba a kan hanyar Allah yake ba, to fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai ku rinka bibiyar waɗannan ayoyin da suke shige ma mutum juhu. wajen hakikanin ya fahimci asalin hakikanin ma'anansu suka yi masa wahala to ire-iren su suke bi me yasa suke bin waɗannan ibtiga al-fitnati wa ibtiga ta'wili saboda kansu da su fitini mutane su batar da mutane su sanya mutane su bi hanya ta kafurci wa a ta'wili da kuma so da suke na su canza ma'anan nassoshin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam مالك فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ yace kaga a wannan ayar sai Allah ya sanya sanin ƙoƙarin canza ma'anan aya ko ƙoƙarin canza ma'anan hadisi Allah ya sake zama alama ce na nuna cewa mutum karkatacce ne ya sake fa amma allazi da fi qulubihim zaygun ko sai ce ya fayattabi'una ma tashaba minhu sai ce ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili kaga nuna san ta'wil alama ce da ke nuna karkata wa qaranahu bi ibtigha al-fitnati fi dhanb kuma sai Allah ya haɗa son karfin tawil ɗin ya haɗa shi da son fitina son ƙasar da mutane wajen zargi Allah sai ya haɗa su ibtiza al-fitnati wa ibtiza ta'wili so da nuna maka cewa fitinan duka iri ɗaya duk wanda ke son ya canza ma'anan nassi to dama ai manufansa shine ai ibtiza al-fitna ba dan son ya fitar da mutane ba zai ne canza ma'anan nassi an fahimta ku malike sun amma ammalu sai Allah maɗaukakin sarki sai hana su daga abin da suka yi buri daga abin da suka nufata wa qata am'a'ahum Allah ya tsintsinka hanjinsu amma kafa duhu daga abin da suka yi da qawlihi ta'ala da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah Allah ce babu wanda ya san haƙiƙanin ma'anar wannan abin da suke ƙoƙarin canza ma'anarsa sai Allah. Kaga wannan Allah maɗaukakin sarki kamar ya yanke musu hanzari ne. Tun da ma'anar bai bayyana muku ba, baya nufin cewa bai da ma'ana. Yana da ma'ana kuma Allah ya sani. An fahimta ku. Haka ba a buƙatar ku ku nemo ma'anar daga aljihunku. da Allah yana son ma'anan ta fito fili da zai bayyana ta a fili kamar yadda ya bayyana da sauran ayoyi an fahimta ku wannan shine ma'anar maganar alhafi abu muhammad ibn qudama al-maqdisi Allah ya kai shi gafarta mishi wannan za mu ga malam ya karrara abin da muke karrara ne tun daga farkon karatu na nuna cewa babban bambanci da ke tsakanin ahlus sunna da waɗanda ba su ba shine sallama ma nafsi shi sunna ya yadda ya miƙa wuya zuwa ga nafsi abu ya tabbata a Qur'ani da sunna shi sunna kawai na wa fana ne ko ya dace da san ransa ko bai dace da san ransa ba ko ta yi masa daɗi ko ba ta yi masa daɗi ba tunda Allah ya fara. tun da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa shi kawai yana miƙa wuya ne ya dai ya amince ko da ya samu ya samu kasala wajen sanya shi a aiki amma ko ba za a same shi yana musantawa ba ko ba za a same shi yana aibanta mai aikatawa ba an fahimta ku wannan shine ya bambanta ahlu sunna da waɗanda ba su ba kuma Allah madaukakin sarki ya yabe su duk abin da ahlu sunna ya karanta sai ga ma'anar ba ta fito masa fili ba to baya nemo ma'ana daga aljihunsa zama yake neman ma'anar ta hanyar da ya san shi nassin shi da ya san nassin ne ta hanyar ta hanyar ta hanyar na kalzowa ai malam wane ya karantar da shi kuma malam malam wane ya karantar da shi malam wane ya karantar da shi to sai bi wannan hanyar wajen sanin ma'anar wannan nassi shi ta halittun na wal jama'a abin da ya shafi a tafsir bin ra'ayi. fassara alqur'ani da maganganun malamai to alu suna suna gabatar da fassarar sahabbai akan na tabi'ai kamar da ke gabatar da fassarar tabi'ai kan waɗanda ba su ba an da ku in ka gano sunna ya ya ki aiki da fassarar wani tabi'i ko wani sahabi to wani sahabin ne ko wani tabi'in ya fi shi dalili ya fassara da wani fassarar da ya fi shi dalili ko ba gani ba wannan ita ce ka'ida Allah madaukakin sarki ya samu dace Wala Ibn Usaimin rahimahullahu ta'ala sai ke cewa taqsimu nusus sifati wa tariqatu an-nas fiha. Ana zai magana akan rarrabuwan nafsoshi na shari'a a cikin alkur'ani ko sunna waɗanda suke magana akan siffofin Allah madaukakin sarki wa tariqatin nati biha da kuma hanyar da mutane suka bi wajen fahimtar waɗannan nasoshi Wala zai mana magana yadda nasoshin alƙur'ani suke da hadisai game da sifofin Allah. Kuma zai mana magana kan yadda mutane suka rarrabu wajen fahimtar waɗannan nasoshi din. An gane ko? Sai ga kowa sai ka bi sai ka ga to a wanne kai kake ciki. Wala ta tanqasimu nususul kitabi was sunnati alwarida fi sifati ila qismayn. Yace nasoshi da suka zo a Qur'ani da sunna waɗanda suka zo game da siffofin Allah maɗaukakin sarki su abu gida biyu na farko wazashun jaliyun da kuma muskilun hafiyun. ko ka ce wazashun jaliyin in ka mishi jarra da ila ismaini na ya zuwa baya sai ya ɗauki kasara ila ismaini ai ila wazashun jaliyin wa muskilin khafiyin an gane ku amma in kai in ka ɗauke shi a matsayin magana ne sabo shi zama wadihun jaliyun wa muskilun khafiyun sai zama. zamma yace to nasocin sun kasu gida biyu akwai wanda yake wadih jali a bayyane ki a fili duk wanda yake fahimtar larabci ne ko yake zuwa makaranta in an karanta ya san me ake nufi akwai kuma muskil khafi akwai wanda kuma a ɓoye ma'anansa tana ɓoye an gane in mutum ya karanta zai iya tsantar kansa a duhu wajen fahimtar ma'anar haka nutsutsun suke sai ce falwaqutu wanda yake a fili mattabaha lafzuhu wa ma'anahu shine wanda da lafazin da ma'anan sun bayyana a fili فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه bila بلا رد ولا تأويل to irin waɗannan nususun ya zama wajibi dole ne a yi imani da su a lafazin yadda suka zo ba za a canza lafazin ba mafhum babu babu babu babu canza lafazin sai daga cikin kina daga cikin tabi'ar waɗanda ba ahlus sunna ba kokarin canza lafazi kokarin canza lafazi ah, hadda kamar hadisin hadisin hadisin jibril yana daga cikin tambayoyin da malaka jibril manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil ihsan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai amsa da cewa an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta wa Allah kamar da Allah a gabanka kana kallon shi da in ka duk da ka gani shi amma shi yana ne yana kallon ka masu aqidan wahdatul wujud masu aqidan haqiqa wannan kalman wannan jumlan na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin jumlan da suke kafa hujja da shi cewa mutum yana iya ganin Allah a duniya kuma a falki ba a bacci ba to da me suka kafa dalili ce an ta'budu Allah ka annaka tara ko wannan yana yi fa in lam takun ko fa abalu fa in takun tarahu shi ka tare alfin da ke tsakanin ra'un da ha na tarahu shi fa in lam takun tarahu fa in takun ma'ana sai ka fassara fa in lam takun nan wai in ka zama ba ka shine in kai abu da ke kira fana'i yanzu kai ka na rike ka zama ba kai ne kuma ba to in ka shiga wannan halin kai fana'i tarahu sai ka ga Allah haka wannan ai tawil ne lafzi saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ke sai sun aka canza wani abu a lafazin kun suka samu hanyar shigar da wannan tawil din ma'anawi an fahimta ku to to Allah ya ka haka wannan ai abu ne wanda ke a fili wabi jalil ba shi ba shi wanda wanda a sa ko yake ba shi ciki amma kuma duk da haka sai da ke tawilin ma'ana ta'wilul lafz da kuma ta'wilu ma'ana an fahimta ku sai da sai tawilin laf da ta'wilu al-ma'ana to to irin wannan zaka tabbatar da lafazin kuma ka tabbatar da ma'anan haqqan ma'anansa sa na haƙiƙa bila raddin ba za ka ture ba ba za ka kushe ba za ka ture ba wala ta'wilin ba za ka canza ma'anan ba wala tashbihin ko ba za ka kwatanta ba ba ka ce to kamar haka ba kuma wala mutum ko ba za ka daidaita shi da na halitta ba yace li anna shar'a warada bi saboda me yasa ba za ka yi duka waɗannan ba saboda shari'a ta zo da shi ƙur'ani ya tabbatar sunna ya tabbatar ce fa wajaba al-iman bihi da wannan dalili imani da shi ya zama wajibi ya zama dole wa talaqini bil qabuli wa taslimi kaga arwata al qabul ko wannan zamman da ke saman kafin kuskure ne kada shi fata wa talaqini bil qabuli wa taslimi kuma dole mutum ya karfe shi hannu biyu ko ya mika wuya da abu ne wanda ya zo wadihun jaliyun a fili yake zai buƙatar wani tawili zai bukatar wani tawili a gane ko. yau ya daga cikin ok bari mu karanta nan to wannan shine ismi na farko daga cikin aqsam na nusus waɗanda suka zo a cikin alqur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana game da wata sifa daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki yace wa ammal mushkil shi kuma ismi na biyu wanda yake wanda ba wadahin jalilu ba yake fa huwa ma lam yattabish ma'anahu li ijmalin fi dilalatihi shi ne nassi da zai zo wanda ma'anansa bai fito fili ba ko saboda saboda lafazin dalilin ko ayan ko hadisin ya zo ne a dunkule yana buƙatar a yi tafsirin ma'anan an gane ku akwai lafazin da yake zuwa a dunkule ko ya zama lafazin yana da ma'ana sama da ɗaya an fahimta ku Zama akwai bukatar a tantance wata ma'ana ce a ciki. Sai zama a ah, yana da ma'ana ɗaya ce, amma kila asalin lafazin ba kalma ba ce da laraba suka saba amfani da shi. An fahimta ku? Akwai irin waɗannan alfafu a cikin Alƙur'ani da Sunna. Da za ka kanta hadisai za ka annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi magana sahabbai zai ce mishi mun san ma'anar kaza to amma kaza ba. Ashe shi larabcin yayi amma kuma larabcin ya saba ma larabcin da su suka saba magana da shi suka saba tattauna da shi sai zama dole suna akwai bukatan sai an sake yin mi tafsiri an fahimta ko ce to zai zama ko saboda ta au isarin fi fahmi qari'in ko kuma ya zama ma'anan ya shige duhu saboda fahimtar wanda ke karatun bai kai ya fahimci ma'anan akwai lokacin da ma'anan asali a fili amma ga wanda karatun shi ya kai amma wani a karatun shi bai kai ba sai ma'anan ta mishi mai a ɓoye gare shi so da gajartan fahimtansa so da gajartan fahimtansa ce to in aka samu nafsi irin wannan ko wanda asali a lafazin haɗe ta a dunkule shi sa ba fahimta ba ko kuma saboda mai karatun fahimtarsa ya yi karanci da shi sa bai iya fahimtar a nafin ba to shi ma irin wannan fa yajibu isbatu lafzihi لورود الشرع به to a shi ya zama wajibi a tabbatar da lafazin so da shari'a ta zo da shi ba za ka kore ba so da wata baka fahimta ba za kore ka karanta wannan shine abin da ya kai irin su jabberi na Kano ga halaka tunda su sun karanta ba su fahimta ba saboda ta sai ganin mafita shine a kore kawai a ce babu a ce ƙarya ne har ma kila a zagi wanda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka yi haka ba sunna ba sa wannan sai dan ni ban fahimta ba sai in kori. a ba ya tabbata ba gashi qur'ani ya faɗa hadisin da yazo ingantacce ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai in tabbatar da shi to rashin fahimta ta ba yace wa tawaqqufu fi ma'anahu wajen rashin fahimta na sai yi tawakkufi sai in kaji ba zan ba wata ma'ana ba ba zan ciro kuma wata ma'ana daga ajunawa zan ce to duk da dai ban gane ma'anan ba kuma an ce wajibi ne in tabbatar da shi to na tabbatar sannan kuma ga wata ma'anan da ni na bayar a sai kai tawakkufi wajen ma'anan sura ba maka wahayi ko haka bane sai kai tawakkufi yake wa tarka ta'awudu lahu kuma ka zan fuskanci wannan lafazin ba da wani abu wanda zai kishiyance shi yake li'annahu mushkilun la yumkinu al-hukmu alayhi so da wannan nassin a guri na mushkil ne abu ne wanda ya shige mun duhu Ba zai yi hukunci akan abin da bai bayyana mun ba ba zai yi ba yace fa narutta ilmuhu ila Allah wa rasuli sai mai da ilimin zuwa ga Allah da manzansa kaga magana da ibnu qudama ya a baya yace wani naruddu ilmuhu ila qa'ilihi wai da ilimin zuwa ga wanda ya faɗa shine Allah da manzon sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam shikenan sai ka huta amma kai in kai kokarin kore wa haka iya barin musulunci saboda kana kokarin ka kore abin da Qur'ani ne ya tabbatar in kai kokarin tabbatar maka da wata ma'ana ta daban ko kai kokarin kirkiran wata ma'ana daga ajiyota shi ma akwai wanda zai iya kaiwa zuwa ga kamar musulunci wanda shi ne za ku karanta to wannan ma lafiya wannan shi ne aqsam na nasoshi na da yake zuwa qur'ani da sunna game da sifofin Allah na daukacin sarki akwai wadihun jaliyun akwai kuma mushkilun khafi an ji wannan ko sai sai wa qad taqama turuqun nasi fi hadha al-mushkil ila tariqatayn to shi kuma wannan bangare na biyu nassi wanda ya zama mushkilun hafi wanda ya zama ma'anansa bai fito fili ba ya kura muna ba mana fara wa irin da suke sa ya kuya ko ko saboda lafazin a dunkule ko saboda shi mai karatun fahimtarsa ya yi kaɗan ne ya fahimta ko yace to game da wannan shi kuma game da nassin da ya zama ma'anansa ta koya, to ko mutane sun rabu gida biyu wajen mu'amalanta irin waɗannan nususun yace a tariqatul ula hanya ta farko da wasu suke bi shi tariqatul rasikhina fil ilmi shine hanyar waɗanda suka tabbata a ilimi alladhina amanu bil muhkam wal mutashabih waɗanda suka tabbata a ilimi sune waɗanda sun yi imani da ayoyin alqur'ani suka zama muhkam kuma sun imani da ayoyin alqur'ani suka zama mutashabih aka ce muhkam shine wadih jalil mutashabih shine ne mushkil khafi haka yin ko to arrasikuna fi ilmi sun imani da su duka duka sun imani da su duka cewa shi ma muhkam yana zuwa da wata ma'ana ta daban mutashabih shi ma yana zuwa da wata ma'ana ta daban shi fa an kana karanta malaman ulumul qur'an suke raba muhkam kala biyu mutashabih ma kala biyu kaga suna cewa ah, muhkamun khas da muhkamun am haka shi ma mutashabi khas da mutashabi al'am haka suke ba ana muhkamun am mana dukkan ayoyin Alƙur'ani ayoyi ne muhkamai babu wata aya a cikin Alƙur'ani ko wani nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muhkami bane mana wadda bai cancanta ayi hukunci da shi ba an fahimta ku wannan shi ne muhkam am kenan haka ce khas sune ayoyin da kuma hukuncin ya bayyana aka iya fahimtar menene hukuncin an gane ku shi kuma mutashabih am shi ne suke ce jimara dukkan ayoyin alqur'ani suna kama da juna babu wani abu babu wani ayan qur'ani da za a karanta kaji cewa da ya kama da ayan qur'ani yanzu kuma duk abin da aka fara wannan ba qur'ani ba wanda ya san qur'ani yana gane wannan ba qur'ani ne so duka yan qur'ani mutashabi ne masu kama da juna ne ko fahimta ko kaga mutum yana karanta qur'ani yana yin kuskure sai ka je wannan ba shi bane haka bane sai akwai lokacin da kama ce gurin ba amma saboda sabonka da karatu da karatun qur'ani da sanin ma'anan qur'ani za a karanta mata ta ce ba ma za ka fahimci wannan ba daidai wani bai kamata ayar nan ta zama haka ba wala za ta ji ayar kwata-kwata ba ta yi ba ba tsiga bai kamata ta zama haka ba kawai kuma da za ka je ka duba za ka tabbas ba haka bane wani abu ne daban an gane ku yau kamar misalin da malamai ke bayarwa wani da yake karanta ayar cikin suratul nur azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ko yalla ce ne ha الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما نعم ولا تأخذ بهما رأفة في في دين الله تقول ولا تقبلوا له شهادة أبدا تقول على تركي الله والله مني عزيز حكيم haka Allah ya rufe ayan da shi sai wani zo yana karanta ayan da ya zo ƙarshen ayan sai ya rufe da wallahu ghafurur rahim sai wani yana jefe ce ba haka ayan nan ta gaba to ya ayan take ce shi bai haddace bai ma san wata sura ba ce bai ma san wata sura ba amma ayan nan ba haka take ba sai Allah ya ya faɗa azaba ne da uquba kuma ya faɗa da zafi yace a musu bulala ya ce kar ku ji tausayinsu ko ya ce daga ranar sunansu mutanen banza ku sake ko shi da suka baka su ba kuma shi Allah ya kulle da bakurun rahim yake ba zai yiwuwa ya sa'a ma yadda Allah ke magana a Qur'ani haka ce ka da cewa ce wallahi ma ta wuce sura bace amma bai kamata ta zama karshen ta ya zama haka ba haka ja ka ruba ta ga shi ba haka ba bakurun rahim din bane so da Qur'ani gaba ɗaya mutashabihi mutashabihu to wannan shine mutashabu al'am wanda qur'ani gaba ɗaya na kama da juna an fahimta ko akwai wanda saboda tsa in yaji kana karatu ko yana karanta sura ko kokolon shi bai tuna lissa su sura mace zai ce maka wannan surar makiya ce ko madaniya ce ko da yaji menene surar take karantarwa kan wannan surorin wannan na maka ne wannan surorin irin dawon annabi na madina ne surar qur'ani mutashabi wannan shine mutashabi التشابه العام to a tashabul khas kuma shine suka ce ayoyin da ma'anansu ba su fito fili ba su ar-rasikhuna fil ilm gaba ɗaya sun imani su ba ta bambanta duka suna cewa kullum min amanna bi kullum min inda rabbina haka tsaya ja in ja an gane ku shine kamar irin abin da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi hadisin Isra wal Mi'raj ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Quraysh labari suka musa suka karyata sai na bakar baya ya yi tafiya su suka fara tare shi a wajen gari da ya dawo suka ce kaji abin da musulmin ka yi fara ya ce me ya ce suka ce ya ce fa wai a cikin daren jiya cikin gari har ya je baitul maqdis daga baitul maqdis ya je sama har ya gana da Allah sai ce in har shi ne ya fara na yadda Da faɗi daga bakin manzon Allah ba su ku sallallahu alaihi wasallam amma ce in dai har manzon Allah ne fara Allah yana yadda na yadda kaga amanna bihi kullun kaga ko a gurin su ya shige ya zai mutum daga garin maka ya je Baitul Maqdis ya je haura ko ya je gana da Allah ya dawo Baitul Maqdis ya dawo garin maka, kuma duka a cikin dare kafin gari ya waye su kallon su bai dauka ba ko ga wani to kaga qisarul fahm ne wannan ya kawo wannan gajartar fahimta sun manta wannan ana magana na sha'anin Allah ba sha'anin mutum ba ko haka wani to kaga wannan at-tashabuh al-khas kenan to su ar-rasikuna fil insa cewa amanna bi kullun min indi rabbina wa taraku at-ta'abbud lima la yumkinuhum al-wusul ila ma'rifatihi su ar-rasikuna fil in suna barin fuskantan irin waɗannan ayoyin da abin da bai cancanta lima la yumkinu hukul wusul ila ma'rifati suna suna barin fuskantar waɗannan ayoyin da ma'ana da ya saba mishi saboda wai su ba su iya ba su iya rufan ma'anan ayoyin ba sai zama su ba su wata ma'ana wanda ya sa a jiki ba sa haka wal ihaqatu bihi wai dan basu basu game wannan nassin da ilimi ba wannan bai sa su bijirar ma'ayan ko hadisin da ma'anan da ya sa mishi ya sa su wannan suna da ta'ziman lillahi wa rasulihi wa ta'adduban ma'a an-nusus ash Su sai haka ne so da girmama Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ladabi da tarbiyya da suke da shi zuwa ga duk wani abu da ya tabbata a cikin shari'a an fahimta ku haka abin da malai yake nuna mana yake sai hukumul mukhalafa shine duk wanda ko ba wannan hanya yake bi ba to kaman baya girmama Allah ne baya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya girmama nasofin shari'a yace wa humul ladina asna Allahu alaihim bi qawli sune waɗanda Allah madaukakin sarki ya yabe su yace warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wannan sune bangare na farko na mutane waɗanda suke mu'amalantan ayoyi waɗanda su zama mushkilun khafi sai ke a tsariƙatu tsaniya bangare na biyu ce tsariƙatu za'iri shine hanyar karkatattu batattu waɗanda azza'irin ay al-munharifun anil haq waɗanda suka karkace suka bar gaskiya suka bar hanyar Allah suka bar karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ne alladina alladina tabu'u almutashabiha waɗanda suka bi waɗannan ayoyin waɗanda suke almutashabih talaban lil fitnati kawai saboda san fitina saboda su fata da mutane wa faddan lin nasi an dinin saboda su tara mutane daga fahimtar addininsu wa an tariqati salafi salihi kuma saboda su kawar da mutane daga hanyar magabata na kwarai fahawalu ta'wila hadha almutashabiha ila ma yuriduna la ila ma yuriduhu Allah wa rasuluhu sai kokarin canza ma'anan waɗannan ayoyin mutashabihai din zuwa ga abin da ran suke so ba zuwa ga abin da Allah da manzon Allah suke so ba wa darabu nusuf alkitab wa sunnati ba'daha bi ba'd suka rinka ƙoƙarin nuna cin karo ne tsakanin nasoshin alƙur'ani sashi da sashi in kai magana sai ce to to to ai in dai ka faɗa ka fassara da haka to ai ya ci karo da aya kaza ko haka suke cewa haka suke cewa sai ce ai ya ci karo da aya kaza wani wani wani yana son ya ya ya ya mana hujja da cewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna abi wa abaka fil nar wai na sai kafa mana hujja da cewa hadisin ya ci karo da na Qur'ani sai kawo ayan wa ma kunna mu'adibina hatta nab'ata rasula ko sai kawo yace to kaga kuma mu ai duk hadisi in ya ci karo da Qur'ani sai tambaye shi to da ko tukun ka faɗa mun ya za a yi hadisin ce ci karo da shi shine abu na farko ya za a yi haka yi. ya za a yi ya faru ba yadda za ta faru haka na bahaushe ko sama da ƙasa za su faru ba zai faruwa babu yadda za a yi hadisi ingantacce ci karo da mai ayan ƙur'ani ba zai taɓa yiwuwa sannan kuma kai yanzu da haka zo kana ƙoƙarin cire hukunci daga Alƙur'ani a lokacin da zai koyon ilimin usulul fiqh ba za kuwa maka tsira hukunci daga alkur'ani ko daga hadisi a ilimin ba kuwa maka akwai khasun da amun ba ba kuwa maka akwai aya na zuwa am hadisi zai kasa sauna a wasi ba ko ba kuwa maka wannan ba ko ba kuwa maka wannan kaga kokarin haɗa karo tsakanin nasoshi kokarin haɗa karo tsakanin nusus wanda malam zai zo magana akan akan masu masu masu kore hadisin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki na saukowa saman duniya ko sai sai sai sai maka to to wani daren ai lokacin da muke dare a nan a wata kasa suna rana yawa duka yana cewa wannan malam ya tattauna da kokarin abun nan hada tsakanin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah duka za mu to duka wannan ɗabi'a hanya ce na na waɗanda suka karkata to suka ba hanyar Allah yake wa hawalu ta'ana fi dilalatiha bil mu'arabati wan nafsi li yushakkiku al muslimina fi dilalatiha suka yi kokarin suka ga abinda nasoshin nassoshin suke ishara zuwa gare shi wajen nemo abubuwan da suke cin karo da su da nuna na ƙasa a waɗannan nassoshin kawai suna wannan liyushakkiku al muslimina saboda sanya musulmai shakka fi dilalatiha zuwa akan abin da waɗannan nasoji suke nuni zuwa gare shi wa ya'muhum an hidayatiha kuma su makantar da mutane su ɓatar da mutane daga abin da ayoyin da hadisan suke shiryarwa zuwa gare shi alaike wa haƙula ito waɗannan waɗanda suke bi irin wannan hanyar humul ladina zammahum Allah bi qawli sune waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zarge su yace fa ammal ladina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله التي أما وأن ذكاة فأقوي كركتا أقوي كتا أقوي لا لا سوى تسيسي سبنك من قايوي متشابهين تسيسي كذي جاء آية سليلي زي تحسد كذا ها سيسي جاء آيوي متشابه لا حديثي سليلي إن ذا تسيسي تحسد كذا تسيسي جاء حديثي mutashabihai ko hadisan da suka zama zanniyu dilala ko hadisan da suka zama zanniyu dilala aka ce zanniyu dilala shine hadisan da suna iya daukan ma'ana sama da da ko kuma mafhumi ne aka ce shine hadisin bai faɗa abu sarihatan qarara ba a game da a siyakin magana aka fahimci zai iya bada ma'anan kaza da shi ne suke son su gwara kan hadithin da ya zama sarihi hadithin da ya zama sarihi an fahimta ko to duka za ga suna irin wannan kamar misalin kwanaki ji wani daga cikin waɗannan fatattun wani ɗan Kano ta fiye shi maratai wani wani tsohon fatacce ne ɗan bida'a na ƙarshe yana ƙoƙarin kore sifofin ayoyin da suke eh, hadisai da suke magana akan sifofin Allah madaukakin sarki sai kawo hadisin da manzo Allah hadisul da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma yataqarrabu ilayya abdi bi shay'in min al-nawafil to illa ahbabtuhu fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi shine a ba shi ba ba wannan hadisin ba hadisin wa ma taqarraba eh, ba shi ba hadisin da Allah madaukakin sai ya ce wa in atani ana inda banni abdi bi wa ana wa ana ma'ahu idza dhakarani fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi malin dhakartuhu fi malin khayran minhu haka wa in atani wa in atani yamshi ataituhu harwalatan Allah madaukake sarki ce ina duk yadda bawana ya zace ni duk bawana ya ambace ni a zuciyarsa ma'ana ya ambace ni a boye ni ma zan ambace shi a boye in ya ambace ni a fili zan ambace shi a cikin taron jama'an da suka fi alkhairi sama da jama'an da shi ya ambace ni a ciki sai in bawana ya zo mun yana tafiya ni zan zo ma Allah ina sassarfa sai ce to kaji su ba wayannan yan izalan su Allah su ma har gudu yake yi ya za ya za ka ce Allah Allah yana yana gudu ya za ka ce Allah yana gudu an fahimta ku ala hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake sauki shine tun da ma'anar bata bayyana mishi ba sai ya koma ya sahabban da suka nako koma daga manzo Allah suka fassara sai su faɗa mana ya manzo Allah ya fassara shikenan sai ya huta ko ba haka bane kamar yadda masu ilimin hakika suke fassara kalmar azzahir yana da cikin sifofin Allah azzahiru ba sai suka fassara da azzahiru ma'ana wanda ke bayyana kowa na zai iya ganin shi ce a ah, ba za fassara shi haka ba so da ai Allah ne ke mana shi daga cikin sifofin sa akwai azzahiru manzo Allah ba daga cikin sifofin sa akwai azzahiru kuma sai Allah bai bar mu manzo Allah sai fassara menene ma'anar azzahiru a cikin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa anta zahiru falaysa fawqaka shay' sai zama ma'anan azzahir shi shine wanda ya abubakar ke sama da kowa babu kowa a saman shi kowa gani ba to su waɗanda suke su waɗannan azza'igun to su sai su rinka min irin waɗannan nususun to tun da ma'anan ya ɓoye musu tun da ma'anan ya ɓoye musu sai su sai Allahu wa rasuluhu a'lam ko ta tambayi arrasikuna fil ilmi to su ba za su yi ba tun da ma Allah ya faɗa mana me yasa suke wannan ibtigha al fitnati wa ibtigha ta'wili shikenan suna yi ne kawai dama burin shi ne su fatar da mutane su sa mutane zuwa ga kafirci kuma saboda canza ma'anan nassoshin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam katin manufan kenan kuma wannan shaidan waye ba Allah Ya yace suna yi ne ibtiza alfitnati wa ibtiza ta'wili yana daga cikin amsan da Malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya ba wani da suke tattaunawa kamar yadda ya nakalto a cikin littafin zakashu shubuhat ya karanta mishi aya sai shi wannan sai kirkiro ma ayan wata ma'ana malam Muhammad zai zuwa a dama Allah ya faɗa mana irin ku ya ce wa amma ladina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili sai wannan dai gagara magana ku to da yanzu ga identity din shi a cikin alqur'ani <laughs> ko ba gane ba saka in an tabbata ko ka ni wuya ka ni wuya Allah ya sa mu gane malaka tahrirul qawl fi nusus min haythu al-wudu' wal ishkal kuma samari na maganganu na magana akan nassoshin alqur'ani da sunna ta fannin nassi da zama ya a bayyane da nassi da nassi da zama mutashabi sai ce innal wuduha wal iskala fi an-nusus ash-shar'iyya amrun nisbiyyun yace bayyanan nassoshi da nassoshi su zama mutashabi wani abu ne wanda ya danganta wani abu ne wanda ya danganta da yake nufi da wani abu ne wanda ya danganta sai ce yakhtalifu bihi an-nas bi haƙƙi al-ilmi wal fahm mutane sun bambanta a bangaren iya zurfin iliminsu da iya fahimtar su yace ya yakunu mushkilan inda shakhsin ma huwa wadihun inda shakhsin akhar zai yi wa ni a guri ha? ma'anan a koye ke amma a wajen wani ma'anan ya take a fili take an fahimta ko yace wal wajibu inda al ishkal ittiba'u ma sabaqa min tarki at lahu wa taqabbu fi ma'nahu abin da ya zama wajibi a duk lokacin da ka wani nafsi da ya shige maka do to ka abin da aka faɗa na gabata kar ka bijirar maka da wata ma'ana da ya saba wa ma'anan abin da Allah yake nufi kuma kar ka tabbar azamniya wajen dole ci kariyo ma'anan daga ajiwanka kar koda sai ka nemi wanda shi ma'anan ta ne ta fito masa a fili da dalili ya ce oke ma'anan abin kaza ne amma dalili kaza da kaza da kaza da kaza yanzu kamar misali ya daga cikin mafi bayyanan misalin da zai nuna maka cewa bayyanan ma'anan nafsi da ɓoyewan ma'anan nafsi ya danganta daga wani zuwa wani domin kana karanta mafi yawan littafan tafsiri irin su alif lamin hamim haf alif lam ra kaf ha ya ayyun sad in kana karanta yawan littafan tafsiri sai zan an kawo sai ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika sai a wuce ko ya ce Allah shi ne mafi sanin ko abin da yake nufi da waɗannan haruka haka ce faɗa ba ce Allahu ya alam ba Allahu a'lam Allah shi ne hu kaga su ma sunna za a iya samun wani wanda ya ne kaga nisbi din kenan sai a ga ma'anan bai fito min ba amma kuma za a iya samun wani wanda ma'anan ya ne ya fito min shi. to kuma kana kanta littafan tafsiri za ka yi kuma ka ga tafsiran da kuma suka faɗi ma'anan wasu wajen faɗan ma'anan so da babu babu wani dalili ya fi bakin nashi off. kana ji ka san shirme ne misali kamar tafsirin sawi ba tafsirin sawi sai ke cewa alif lamin wai alif Allahu lamun jibrilu mimun muhammadu misali amma ko ba dalili bai ba da dalilin komai kawai shi yadda ya faɗin da kai da kawai a wuta gurin to ga ba haka addini an gaba kanta tafasir na malamai an baya ba kamar su ibnu kathir da ire-iren su da almajiran shekul islam ya tafiya sai ce a wannan alif lam mim ha mim qaf ha ta ya ayyun fat sai da farko Allahu a'lam Allah shine mafi sai dama shine a'lam amma akwai manufan da ta sa Allah madaukakin sarki ya kawo su da jefar manufan suka ce Allah ya kawo su ne ya muƙabalanci mushrikai ya kwarai shawa al'adar nan da kuka gagara kawo irin shi ba wani ba wasu harfa ne sababbi muka kirkira ba harfan da kuke magana da su su ne abinsu harfan da da shi kuke magana da shi kuke rubutu da shi kuke kasuwanci shi ne aka haɗa suka fitar da kalma kalma suka fitar da jumloli aka yi ƙar'anin da shi ba wani bane sabu in kun isa kuma kuka haɗa harufan ko yana da kwatan kwatan ƙur'ani su kuma da aka tambaye su ne dalili suka ce dalili shine duk inda Allah ya buɗe sura da irin wannan za ga abin da zai biyo ba magana ne akan ƙur'ani duk inda Allah ya buɗe sura da irin waɗannan harufan abin da zai biyo baya magana ne akan Qur'ani wa da misali guda uku ko hudu alif lam mim suratul baqara sai sai ne zalikal kitab ko na suratul ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayy sai sai ne nazzala alayka al-kitaba an fahimta ko qaf sai sai ne wal qur'anu bizzikin wal qur'anul ko yawa hamim sai ce me tanzilul kitab ne ana kawo harafin sai magana na na a hankali a hankali an fahimta ko don ka kanta kamar tafsirin ibn kasir da sauransu za ga yadda suke kawo su waɗannan surori uku ba ba a fili bane amma suna da wannan ma'anan kada tafsirin ibn kasir da sauran tafasir to kaga wanda yake nuna maka cewa shi ma mushkil din nisbini nisbini wani zai ɓoye mishi wani kwabe ne ba bai ɓoye mishi ba amma ya za a gane bai koya mishi ne in ka faɗa ka da dalili dan ne kuma ahli sunna da wata wasu ke fa matsala wajen kawo me dalili yawwa an fahimta ku sai ma ce amma min haitu waqi'in nusus shar'iyya falaysa fiha bihamdillah ma huwa mushkil la ya'rifu ahadun min an-nas ma'nahu yace amma gabaɗe na sokin shari'a a kani cewa sai ma da ya hamdala yace da muna gode ma Allah madaukakin sarki babu wata aya ko wani hadisi guda ɗaya za ce duk duniya babu wanda ya san ma'anar shi ma da babu babu sai dai wani zai koya ma wani wani kuma zai bayyana ma zai bayyana ma wani yace fi ma yahummuhum min amri dinihim wa dunyahum in dai ayoyi ne waɗanda Allah madaukakin sarki san addini ko rayuwa ba zai ba sai da shi to Allah madaukakin sarki mai koyi ma'anar shi ba a ce duk wanda ya sani ba dole wani ya sani wani bai sani yace li anna Allah wasafa al-Qur'ana bi annahu nurun mubin sai dai saboda Allah ya da Qur'ani cewa Qur'ani haske ne bayyananne kuma Allah ya ce wa bayanun lillah ya ce Qur'ani bayani ne ga mutane wa furqanin Allah ya ce Qur'ani bayani ne wanda yake bambanta tsakanin abin da yake daidai da wanda ba a daidai ba wa annahu anzalahu tibyanan li kulli shay Allah ya ce Qur'ani ya daukar da shi yayi bayanin dukkan komai ne wa yake ne wa hudan wa rahma Allah ya ce Qur'ani ya zama shari'a ne zama rahama ce yake wa hadha yaqtadi Allah ya fi nususi ma huwa muslim bi waqi yace irin waɗannan siffofi da Allah ya siffanta alqur'ani shi yana nuna cewa ba zai yiwu ba yace ga wani abu a cikin alqur'ani amma babu wanda ya san ma'anar shi ba zai yiwu so da haka Allah ya siffanta qur'ani yace bi haythu la yumakkin la yumakkin ahadun min al-ummati ma'rifatu ma'anahu yace ga wani abu a cikin alqur'ani babu wani daga cikin al'umman manzon Allah salatan da ya san ma'anar shi ko mutum da yace ba zai yiwu so da wannan siffa da Allah ya siffanta alqur'ani an fahimta ku suraka ya zama wannan shine abin da ya zama wajibi mu mu'amalanci waɗannan nassoshi na da ke magana akan sifofin Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya mu zama ta gaba sai mu tashi in malam kuma yi bayanin ya yake nufi da arrat za ka ce kar'ayi ya yake nufi da at-ta'wil ba mun ce malam magana ta'wil ko ya yake nufi da ya yake nufi da at-tashbih at-tamthil da hukuncin kowanne insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam